wannan kuma ina ta shiga bismillahir rahmanir rahim ta zo ta kawo min abinci in ci ta shiga daki ta zamanta hajara hajara haba amarya na'am bai gida san da zuwa yi hakuri na ka aikace aikace ne a ciki san da zuwa ana shafe-shafen ni wa mai gidan ban yi shafe-shafe na oh. burge ka ba mai zan yi. Ni duk wani shafe-shafe da zaki yi, wallahi na riga na siya na biya. Ko ba haka ba? Shi kina. To ainihin ba ki shafa hodar ba ma wallahi na fi kaunar ki haka. To na gode mai gida, na gode. Amarsu ta ango. Amarsu ta ango. Ah. To yanzu ni dole gode miki domin an ce bangwani ya zama dole. Har na in ya ɓaci na shigo na ganki. kin ci kwalliya kin shafa hoda sai in ji farin ciki na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba da mata haka za su ringa yi mazajen su biyayya da ba a samu yar wuta ba mai gida na gode wallahi na ji daɗin wannan ale miki albarka hajara ale miki albarka to yanzu babban bayani nawa shine akan maganar abinci kin san ni tunda Allah ya haɗa ni zaman aure da ke za ka tashi da dokoki na babban doka lamba 1 wacce akan ta zan iya tajin hankali in kin ga na shigo ina mazurai yunwa ce amma da an kawo abinci na kuma shine lagona a Allah ya kiyaye tsakanina da kai ba tashin hankali mai gida sai zaman lafiya to tun da Allah ya haɗa mu zaman aure da ke cikin gare na ya ɓaci maza matso da abinci yunwa ce kawai ba wani abu ba ai ba komai ba na sakaci da yunwa ba komai wallahi mm. dama na zuba maka naka musamman na ajiye maka mm. in ban zuba mai gida abinci ba wa zan zubawa bari in kira dan auta sai ya kama ka naka ko dan mm. auta dan auta na'am zo mana bai da da yaye ba kenan ai shi ne dan karamin yaro ne to Allah sarki shekarun nasa sun kai nawa ni eh, wallahi ku dinga girki ku dinga girka ku dinga wannan din ma bai yi ba dan auta na zuba nan kwano na ajiye wanda na ajiye wa mai gida ne na mutu na gama wannan a gida na ai jaraba ne daga masifin duniya ina wallahi na ɗauka irin mutanen nan ne da ke ƙaurin mun ba ta mudawa yanzu wannan na abincin wannan ganin me zai mun wallahi wannan ba ta mudan ba a gidana ba kuma wallahi tsirrai wancan kuma ba shi ba shi ban ya yake koya ne ke musu su su kudin zoki zoki ni wallahi talla wannan ne bai iya na ba komai wallahi su kutun kala gube ni to to kai an ce su kutun ka ka yadda in kana da imani wallahi talla zan yi muhimman a ce kai dalle eh haka ne kuma ga ni ga bene da tebur kina ji fa kashe ne zai ya tsalle ya dira a na ya zama rasha da dan Allah ka dan saurare ni saurare ki dan Allah dan annabi kai hakuri eh kaga ko a gidanmu ma hakuri muke da shi haka ne iyayenmu ma hakuri suke yi da shi hmm. wallahi gaya maka gaskiya ko a gidanmu in dai muka daura tukunya eh. abinci ma wallahi tala kafin in shinkafa ce kafin ma ta tsotsar ruwa